Alal misali a ce ka canza wayarka, ka canza wayarka kuma ba ka san yaya za a yi ka dawo da Sweetcoin wallet ɗinka ba. To abin da za ka yi shine kafin ka canza wayarka dole kana buƙatar sai ka ƙirƙiri a wasu me ake cewa security pass ne ko security wane ne wasu kalmomi ne guda goma sha biyu wanda ake su Yacce za ka yi ka ƙirƙire su shine nan saman nan can sama ƙololuwa can sama gashi nan ina saitawa ga hotona can sama ina gashi nan ina harbawa ka gani ka gani sai ka danna shi da ka danna zai kawo ka nan inda za ka danna shi ne wannan ba zan danna ba domin in na danna zai kai ni inda ni zan ƙirƙira nawa ne yanzu zan shiga in ƙirƙira kai ma ka je ka ƙirƙira sai ka samu takarda in ka samu takarda ka rubuta ka rubuta sai ka bar shi ko waya ka canja kawai da ka shiga wajen log in kawai za ka saka wa'annan ah, secret menene press ne ko wace ce dai gashi nan to sabida haka Haka ne, ko da a ce wayar ka canja ta, to wa'annan in dai ka rubuta su a takarda ka aji kai tsaye, kai tsaye kawai da ka rubuta wa'annan kan lambobi guda goma sha biyu ko kuma in ce wa'annan, ah, words, kalmomi, za ga wasu ba su da ma'ana sai ka ji an ce house, waye, ka abubuwa dai marasa ma'ana suke bawa guda goma sha biyu. saboda haka in dai kana amfani da, Sweet Coin Wallet, ka je ka ƙirƙiri naka. ka samu takarda ba a screenshot ka samu takarda ka rubuta in suka tafi wallet ɗinka ta tafi amma in kana da wani issue ka je ka goge ko waye ka je ka tambayi a ah, sweet coin team za su yi guiding ɗinka akan yadda za ka dawo da ah, wannan ɗinka wallet ɗinka amma wannan ita ce dai hanya mafi sauki wadda za ka yi secure ɗin wallet ɗinka ni ma zan yi kai ma ka je kai na gode sai anjima